الله الله الله الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 ina mana gaisuwa ta musulunci har yanzu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu turmi ta karshe da zamu turmi na karshe da zamu tattauna a kai a daidai wannan lokaci kan hakkoki ko kuma mu'amalar mu da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama shine akan abin da ya shafi girmama da kuma daraja waɗanda suka yi mu'amala da shi imma matansa imma 'ya'yansa imma abokanansa dukkan waɗanda suke da mutunci a gurinsa to ya zan suna da mutunci a gurinmu dukkan waɗanda suke da matsayi a gurinsa ya zan suna da matsayi a gurinmu dukkan waɗanda allah ta'ala ya kaddara suka zama su ne a jikinsa to su zama suna da mutunci a gurinmu wannan hakkin annabi ne sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ba zai zama mun yi kyakkyawan mu'amala wa annabi bayan baya nan mu a waye gari mun ɗauki wasu daga cikin abokansa wasu daga cikin ɗalibansa wasu daga cikin matansa wasu ma daga cikin 'ya'yansa a matsayin waɗanda ba maganin mutuncinsu hakan ba zai mana kyau ba sannan kuma mun tauye wasu daga cikin hakokinsa hakan zai haifar mana da matsala hatta a gaban Allah tabaraka wa ta'ala ganin daman Allah tabaraka wa ta'ala bai amince annabin sallallahu alaihi wasallama ya zauna tun daga farkon rayuwarsa har karshen duniya ba a'a Allah ta'ala ya kaddara ya bar duniya shekaru 23 yayi yana isar da sakon Allah sauran shekarun da musulunci ya yi su wa'annan abokan nasa su suka ɗauko dakon addinin suka ɗauko amanar addinin suka yi sauran sassa na duniya shi iyaka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam a rayuwarsa lokacin da yake da sakon Allah tabaraka wa ta'ala ka iya cewa manyan manyan garuruwa guda biyu ko guda uku da su yayi mu'amala kadai daga makka sai madina sai kuma ta'ifa da ya kai sako nan ma bai samu nasara a daidai lokacin ba daga baya ne dai Allah ta'ala ya kaddara jama'an garin suka karbi addini wayannan guraren guda uku nan ne annabi ya taka da kafafunsa masu albarka sauran guraren duk da ka sani baki ɗaya wayannan bayin Allah masu albarka su ne suka taka da kafafunsu suka kai sakon Allah ta baraka wa ta'ala aka karbe su wasu goma suka yi shahada haka dai abubuwa suka kasance wayannan mutanen su ne wa'anda Allah ta'ala ya ga dama su zama abokan annabi sallallahu alaihi wasallam wa'annan mutanen su ne wa'anda Allah ta'ala ya ga dama su zama surukansa su aura daga gare shi su auren masa wa'annan su ne sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da wannan kenan ya sanya annabi ya bar duniya yana ganin mutuncinsu ya bar duniya yana mai yadda da su ya bar duniya yana mai ba su amanan addinin a hannunsu su ne waɗanda Allah ya ga dama addinin ya zaune a hannunsu bayan manzon Allah ya bar duniya sallallahu ta'ala alaihi wa sallam tabbas idan da a ce waɗannan mutanen ba za su iya ba da wannan amanar na addini ba to da Allah ta'ala ya canza da wasu da bai bar addinin a hannunsu bayan manzan Allah ya bar duniya ba zaɓi ne daga Allah Allah ya zaɓe su suka zama su ne farkon wannan al'umma su ne duk wata kalma ta radiyallahu anhum sai da ta fara sauka a kansu sannan inda wani zai fada cikin wa'annan daga baya ne amma dukkansu Allah ya tabbatar da soyayyar da suke wa Allah da manzansa gaskiya ne kuma su ne wa'anda Allah ya fara tabbatar da soyayyarsa a kansu duk sauran al'umma kowane ne in dai baya cikinsu to sai dai a yi tsammanin cewa eh Allah na son sai dai a yi tsammanin cewa eh shi ma yana son Allah sai dai a yi tsammanin cewa eh yana tsoron Allah amma su Allah ta'ala ya tabbatar da suna son Allah ya tabbatar da suna son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da son shi Allah gare su ya tabbatar da son shi manzan Allah gare su sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ta'ala ya tabbatar da tsoron tsoron Allah da suke wa Allah da gaske ne suna tsoron Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa ya dinga ba su aljanna a matakai daban-daban daban-daban daban wani lokaci ka samu hadisi guda ya ba da bayanin mutane guda goma duk yan aljanna ne wani lokaci a ba da bayanin wani da wani dan aljanna ne wani lokaci a ba da bayanin wani an ganshi aljanna wani lokaci a ba da bayanin wacce an ji duriyarta aljanna wani lokaci a ba da bayanin wani an ji duriyarsa aljanna haka manzon Allah ya dinga ba da bayani sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai da malamai suka kai matuka wajen bada bayanin duk wanda ya sahibanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya abota da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya bar duniya annabi ya bar duniya mutumin na cikin addini shi mutumin ya bar duniya na cikin addini to wannan mutumin sahabin annabi ne abokin annabi ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuma yana cikin waɗanda za su samu aljanna don tashin alkiyama abin da ake ce mai sahabbantaka na annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam babban malami babban malami ibn hajar al-asqalani idan ba a mata da ni ba a cikin al-isaba fi tamyiz sahaba yana bada bayani akan cewa duk wanda ya cika siffofi guda uku to sahabin annabi ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam na farko ya zam yayi mu'amala da annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya mu'amala da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a lokacin shi mutumin na musulmi na biyu ya zan shi mutumin wato yayi mu'amala da annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu shi mutumin yana musulmi na uku ya bar duniya yana musulmi duk wanda ya cika wannan siffofi guda uku tabbas sahabin manzan Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuskure ne kwarai cin mutuncin annabi ne sallallahu ta'ala sallam rashin darajan rashin ganin darajan manzon Allah ne rashin ganin darajan Allah tabaraka wa ta'ala ne kamar yadda malam ibnu qayyim al-jawziyya rahmatullahi alayhi ke faɗa cikin addu'a wadda ba rashin ganin darajan Allah ne mutum ya tunanin cewa wai bayan manzon Allah ya bar duniya sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ya bari abokan gaban annabi su yi kace-kace da gidan manzan Allah sallallahu ta'ala a in suka ce abokan gaban annabi wa'annan mutanen suna nufin sayyidina Abakar da sayyidina Umar da sayyidina Usman hasha lillahi an na kadhalik Allah ta'ala ba zai bari ya ɗora abokan gaban annabi akan gidan manzan Allah ba sallallahu ta'ala tabbas sayyidina Abakar Siddiq masoyin manzan Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam sahabin annabi ne abokinsa ne na kurkusa shi ya san annabi sama da yadda kowa ya san manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sayyidina Umar sahabin annabi ne sayyidina Usman sahabin annabi ne sarkin annabi ne ya auri ƴaƴan annabi guda biyu sannan bayan wani sayyidina Aliyu radiyallahu anhu sahabin annabi ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi sayyidina Abubakar Siddiq shine as-siddiqul a'zam shine al-khalifatul akbar shine babban sahabi na farko shine wanda Allah ta'ala da kansa ya kulle sahabbantakan da abokantakan da kansa Allah tabaraka wa ta'ala ce illa tansuruhum faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana fa anzala Allah sakinatahu alayhi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce in ba ku taimaki annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba faqad nasarahu Allah haqiqa Allah ta'ala ya taimake shi idza akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain yayin da kafirai suka fudda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi kutun kutun sai da manzon Allah ya bar ya bar Makka sallallahu alaihi wasallam ba shi kadai ba thaniya ithnain su biyu suka fita su biyu suka fita yana na biyun biyu shi da sayyidina Abubakar Siddiq idhuma fil ghari Allah ce ka basu labari lokacin da shi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da sayyidina abubakar suke cikin kogo ya idh yaqulu sahibihi lokacin da shi annabin ke gaya wa abokinsa da nassin alqur'ani Allah ta'ala ya ce sayyidina abubakar abokin manzon Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ce masa la tahzan kar ka ji tsoro kar ka yi bakin ciki inna ma'ana Allah na tare da mu Allah ce fa anzalallahu sakinatahu alaihi sai Allah ya saukar da nutsuwansa akan shi sayyidina Abubakar Siddiq Allah ya kara masa yadda har sayyidina Ali Allah ya kara masa yadda yake cewa wannan lokacin da sayyidina Abubakar Siddiq ya zauna da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi a cikin kogo nan ya ce shi wannan lokacin ya fi rayuwarsa gaba daya saboda Allah ya tabbatar da shi Allah ya saukar da nutsuwansa akan sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu radiyallahu anhu ya kara mai nutsuwa ya sauka da nutsuwa ba wai nutsuwa kawai a daidai lokacin ba a'a ya kara mai nutsuwa ya sake saukar da sabon nutsuwa a cikin rayuwar sayyidina abubakar siddiq gaba daya ya ce saboda haka shi ya sanya sayyidina abubakar siddiq ya fi kowa nutsuwa cikin sahabban manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam malam sa'ad abu aziz idan ba a mata da ni ba cikin littafin nan nasa rijalin wani sa'un haular rasul ya kawo wasu kalmomi da sayyidina ali radiyallahu anhu yayi a lokacin da ya tsaya a kan gawan sai na abakar siddiq radiyallahu anhu ya ce wanda ya fi mu daraja ya rasu wanda ya fi mu hankali ya rasu wanda ya fi mu nutsuwa ya rasu ya ce da ba din allah tabaraka ta'ala ya zaɓe ka ka zama khalifa a bayan manzan allah ba sallallahu ta'ala alaihi wasallam tabbas da allah kaɗai ya san irin tarwatsewa da wannan al'umma za ta yi duk wannan kalmomin sai da ya yabe shi ya faɗi mizar sayyidina abubakar siddiq daraja da matsayi wajen saba'in da wani abu sai na aliyu ya lissafa na sai sayyidina abubakar siddiq radiyallahu anhu wata rana sai na aliyu allah ya kara masa yadda yana bada bayani yana tambayan sahabban yana tambayan yana tambayan yana tambayan dalibansa yana ce musu da shin kuna jin da sai sayyidina abubakar siddiq radiyallahu anhu da mutumin nan na cikin suratul ghafirin na zamanin annabi musa lokacin da allah tabaraka wa ta'ala yake ce yake bada bayani akan wani mutum na zamanin annabi Musa alayhi salatu wasalam da yake ba da bayani qala allazi amana mutumin nan da ya imani yaktumu imanahu wani mutum da ke boye imaninsa a zamanin sayyidina sayyidina Musa alayhi salatu wasalam sayyidina Aliyu ke tambaye su ce da wancan mutumin da sayyidina Abubakar Siddiq kuna jin waye fi daraja suka ce ina ai wancan sayyidina wancan mutumin ya fi daraja ai ya fi daraja sayyidina Aliyu ce ina ai sa'a ɗaya awa ɗaya na rayuwar na abubakar siddiq ta fi dukkan rayuwar wancan mutumin gaba ɗaya ta fi dukkan rayuwar wancan mutumin gaba ɗaya domin shi wancan mutumin shi abokin na musa ne shi ko annabi musa bai kai ma bai kai allah daraja ba to tun da bai kai manzan allah daraja ba babu dama yadda za a yi abokinsa ko sahabin annabi musa ya kai sahabin manzan allah daraja sallallahu ta'ala alaihi wasallam sannan bayan wannan idan ka dubi sayyidina umar allah ya kara masa yadda lokacin da yake shugabanci a lokacin da sahabban annabi sallallahu ta'ala sallama suka da suka kwato masallacin kudus daga hannun kiristocin da suke da suke rike da masallacin shi babban fada wanda ke rike da makullin masallacin ya hana su ya hana sayyidina abu da amir bil jarrah makullin ya ce cikin siffofin da aka gaya mana wanda zai zo karbi wannan masallacin ko zai karɓi makullin masallacin a cikin littafin mu ban ga ɗaya daga cikin kowanne ke da wannan siffar ba ya hana su wani hana sun da ya yi shi sayyidina abu ubai da amir bil jarra sai ya aika wa sayyidina umar radiyallahu anhu da cewa to gashi sun zo sun samu kuma nasara amma babban fadan da ke rike da wannan makullin masallacin ya ce ba zai ba su ba don bai ga wane ne yake da siffan wannan a jikinsa ba a kan wani sayidina umar allah ya kara masa yadda ya kamo hanya daga madina har zuwa kudus wanda masallacin kudus yake a yanzu ya kamo hanya da shi da ainihin yaransa suna tafi akan jakinsu idan sayidina umar ya hau jakin zuwa wani lokaci ya sauka a tafi da jakin jakin ya huta sannan shi yaron ya hau a taka zuwa wani lokaci ya sauka jakin ya huta sayidina umar ya hau haka aka dinga tafiya a jikin sayidina umar radiyallahu anhu akwai faci faci na riga mai yawan gaske a jikinsa haka ya shigo cikin garin cikin kudus suka zo suka tare shi a bayan gari sai na abu, ubai ubaida amir bil jarrah ke cewa na umar ya za ka shigo da wannan kayan haka wajiga wajiga su kuma wani mutanen fa suna da ka ne riganka ba sa ganin mutuncin kan baka da riga mai kyau na umar Allah ya kara masa da kalli na abu ubaida radiyallahu anhu ce masa da wani ne ya faɗa min wannan magana na kwada masa mari da mutane ne kunna ummatun adilla da mutane muke mu kaskantattun mutane duniya ba ta samu ba amma fa azana Allahu bil islam da musulunci ya zo sai musulunci ya daga mu ta hanyar musulunci Allah ya daga mu ta hanyar musulunci ba da riga Allah ya daga mu ba amma da musulunci Allah ya daga mu fa mahama ibtagaina izza duk inda muka je neman girma bidunil islam au bigairil islam ba da musulunci ba to azana Allahu sai Allah ya wulakanta mu ya wuce shi babban fatan yana jikin masallacin yana zaune can da ya ga sayyidina umar ya taho da takalmansa a hannu ya magaji ga rigar nan yadda yake duk kura ta mamaye shi da ganinsa kawai sai so cikin gaggawa ya zo yana sumbantan hannunsa yana cewa kai aka ce za a bawa wannan shine abin wannan siffan wanda ke cikin littafin mu kenan haka zai zo wajen karban wannan makullin ya bawa sayyidina umar makullin kaga mutanen da suke da siffofi a cikin attaura a cikin injila haka allah ya siffanta su wannan su ne wa'anda allah ta'ala ya ba da su a matsayin sahabban annabi muhammad sallallahu ta'ala sallama su ne wa'anda allah yake cewa walladina ma'ahum ashiddawu alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min allahi wa ridwana simahum fi wujuhi min athari sujud dhalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja shata'ahu fa azarahu da fastawa ala suqihi yujibu zurra al yaghidha bihum al kuffar wa ada Allahu amanu wa amilus minhum azima Allah ce suna da siffofinsu a cikin attaura da kuma cikin injila kenan Allah na gaya mana a cikin wannan aya da ke ƙarshen sotu Muhammadin cewa yadda Allah ya ba da bayanin siffar annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin attaura da injila cewa yahudu da nasara sun san annabi sarai ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahum sun san annabi kamar da suka san kamar da suka san ƴaƴansu to ba shi manzan Allah kadai ba sallallahu ta'ala a ba. hatta sahabbansa Allah ta'ala ce ya ba da siffofinsu a cikin attaura da kuma cikin injila zalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injili inji Allah tabaraka wa ta'ala haka suka inji Allah tabaraka wa ta'ala to kun kenan wanda har Allah ta'ala darajarsu da matsayinsu kafin su zo ma an ba da bayanin suna zuwa a cikin littafin attaura da injila ka san ba kananan mutane ba ne ba kananan mutane ba ne shi yasa ba kowane tarkace ba ne allah ke ajiyewa a fadan manzan allah sallallahu ta'ala sallam ba kowane to abun nan banza ba ne allah ke sa ya ajiye a matsayin abokin manzan allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama saboda haka yana daga cikin hakkin annabi yana daga cikin mutunta annabi yana daga cikin kyakkyawan mu'amala da manzan allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama shine mu ga darajar abokansa mu mutunta abokansa wayannan da ya mu'amala da su mu mutunta su mu daraja su dukkan su gaba daya ko dai mutum ya zama dan makka ne muhajir kenan ko kuma ya zama dan madina kenan Al-Ansar kenan dukkan su Allah ya yabo akan su a cikin suratul hashr Allah ce lil fuqara alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum ah, yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwanan haka ne yabtaguna fadlan min Allah wa ridwan wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiquna Allah ta'ala da yake magana kan mutanen al-muhajiruna Allah ce su ne talakawan nan wayanda suka tsallako daga makka suka dawo madina suka bar dukiyoyinsu suka bar komai nasu in ji Allah dan neman yardan Allah in ji Allah tabaraka wa ta'ala haka suka kamo hanya suka taho suka taimakawa addinin Allah in ji Allah ulaika humus sadiquna Allah ce wayannan masu gaskiya ne imaninsu su da gaske masu gaskiya ne saboda haka wani zo ce akwai munafikai a cikinsu wannan karya ne a cikin 'yan maka gaba ɗaya ba munafiki ba munafiki ba munafiki ba a samu munafiki ba a makka ko kaɗan a cikin madina da aka zo aka samu su suka zama munafikai su wayan kuma ba su habban manzan Allah bane sallallahu ta'ala alaihi wasallam amma cikin yan maka gaba ɗaya babu munafiki saboda lokacin lokacin gogor maya ne munafinci ba zai samu zama a gurin ba ba zai iya zama a gurin ba saboda ka Allah ce wa'annan masu gaskiya ne a imaninsu imaninsu na gaskiya ne ba na wasa bane inji Allah tabaraka wa ta'ala to ala ra'asihim kuwa wanda ke shugabantar su shine shugaba babba mai daraja sai na abubakar siddiq allah ya kara masa yadda dattijan arziki mutumin kirki daga nan sai mabiyinsa sai na umar radiyallahu anhu daga nan sai mabiyinsa sai na usman radiyallahu anhu daga nan sai sai mabiyinsa sai na aliyu radiyallahu anhu sai sauran guda shidan da allah ta'ala ya musu alkawarin aljanna sai sauran kuma muhajirai gaba daya dukkan su mutanen kirki ne ba mutumin banza a cikin su to allah bai tsaya nan ba sai da kuma yabo ya yi magana kan mutanen madina allah ya ce taba wa uddara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma ma'utu wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuka shuha nafsihi fa ulaika humul muflihuna allah ya ce duk yan madina sun samu alfalah alfalah shine dacewa da abin da kake so nasarar duniya da lahira da kuma nisanta daga da nisantan abin da kake tsoro shine wulakancin duniya da wulakancin lahira Allah ta'ala ya ce duk yan madina sun samu wannan walladina tabawa uddara su ne wanda suka ajiye gidaje suka shirya gidaje wal imana kuma suka yi imani suka kintsa imani suka ajiye imani a cikin zukatansu suka yi itikadin imani in ji Allah min qablihim sun shirya gidaje tun gabanin yan makka su taho sun ajiye musu masauki yuhibbuna man hajara ilaihim suna san duk wanda ya hijira zuwa gare su wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu duk abin da suka bawa yan Madina ba sa jin wata damuwa wata hasada duk abin da suka bawa yan Makka ba sa jin wata hasada a cikin zakatun sun ji Allah walau kana bihim khasasa koda suna da wata kebantacciyar bukata akan abin to ba sa jin haushin me yasa suka ba su ji Allah tabaraka wa ta'ala wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa Allah ce wa man yukashu hadafsihi duk wanda ya hana rowan kansa kamar yadda yan Madina suka hana rowan kansu suna so amma suka dauka suka bayar faulaika humul muflihun Allah ya ce wa'annan sun yi nasara in ji Allah kenan yan Madina sun yi nasara yan Makka sun yi nasara saboda su ne suna da cikakken gaskiya imanin su yan Madina sun yi nasara saboda taimakawa sahabbai da suka yi to amma duk wanda ba su ba duk wanda ba su ba na cikin aya na uku irin mu irin ku irin sauran jama'a abinda mu Allah ya mana ba wai shaidan imani Allah ya mana ba abinda mu kawai Allah ya mana aiki ya mu aiki ya mu duk wanda bai kiyaye wannan aikin ba kuwa to ba zai samu inda sahabbai suka samu ba ba zai samu shiga inda sahabbai suka shiga ba ba zai samu daraja da sahabbai suka samu ba ba zai samu aljanna ba sai ya kiyaye wannan mai wani aiki Allah ya ba mu Allah ce ya ja'u min ba'dihim wa'inda suka zo a bayansu wa'inda suka zo a bayan 'yan makka suka zo a bayan 'yan madina abinda allah ya ce mu yi ya kuluna allah ce suna cewa rabba na gafin lana ya allah ka gafarta mana wani ikhwana da kuma 'yan mu allah ne sabakuna bil iman wanda suka wuce mu suka riga mu yin imani aikin da allah ya bamu ko da sahabbai sun yi kuskure mu ce ya allah gafarta musu mu abin da aka ce mu kenan ba mu ce wani ya yi kuskure ba wani ya yi ba daidai ba wani ya yi kaza da kaza da kaza da sauransu har mu dinga raba muna raba aljanna da wuta a tsakaninsu cewa wani dan wuta ne wani dan aljanna ne wani kaza wani kaza wannan ba ɗabi'ar musulmi ba ne wannan ba ɗabi'ar mai san annabi ba ne sallallahu alaihi wasallam mai san annabi na ganin darajar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da na da ganin darajar abokan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yanzu duk mutumin da aka waye gari aka ce babansa ya rasu sai ya wulakanta yan abokan baban ya wulaƙanta matan baban ƙarya ne ya ce yana son babansa to babu dama a ce manzan Allah dan ya bar duniya sallallahu ta'ala wa sallama mu waye gari muna wulaƙanta abun nan abokansa muna faɗan miyagun maganganu akan abokansa muna faɗan miyagun maganganu akan matansa wannan ba san annabi bane sallallahu ta'ala wa sallama wannan kuma ba kyakkyawan mu'amala wa manzan Allah bane sallallahu ta'ala alaihi sallama annabi ya jan kunne sosai yace la tasubbu ashabi kar ku zagi sahabbaina ka ku zagi sahabbai na ka ku faɗi munanan manganu a kansu sai ya ce faman sabbahu duk wanda duk wanda ya sabu da baka duk wanda ya faɗi magana ya zage su ya faɗi magana na cin mutunci a kansu ga abin da manzon Allah ya kan sallallahu ta'ala a kansu sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ce fa alaihi fa alaihim la'anatullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'ina la tasubbu sahabi la tasubbu ashabi ya ce kar ku zagi sahabbai na duk wanda ya zage su tsinuwar Allah ta sauka a kansa tsinuwar mala'iku ta sauka a kansa duk wani mai tsinuwa in wani ce Allah ya tsine mutanen banza to duk mai zagin sahabbi sahabbai ya shiga cikin wayannan jiman zan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama mu mutunta su mu daraja su mu ga mutuncin su mu ga mutane ne masu kima masu daraja kwarai da gaske wallahi inda a ce darajan wani daga cikinmu ya kai darajan wa'annan mutanen da ba a yanzu aka yi shi ba da an aje shi a wancan lokacin Allah ya zaɓi khairu hadhihi umma khiyaru hadhihi umma wanda suka fi alkhairi a wannan al'umma su Allah ya zaɓa ya tara wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama lokacin da Allah ta'ala ke yake magana da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ina jin a can cikin suratul amfani ne Allah tabaraka wata ala ke magana da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yace khudul afwa wa amr bil urfi wa a yake magana akan matsayin sahabban manzon Allah sallallahu Allah ce law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim inda zaka ciyar da dukkan abin da ke kasa baki daya wa'annan manyan mutanen da na tara masu inji Allah na ajiye maka su a gabanka to darajar su da girmansu da za ka ɗebo dukkan abin da ke bayan ƙasa ka ba su wai don su soka Allah ce ba za ka iya ba ba za ka iya ba suna da matsayi suna da girma walakin Allah allafa bainahum Allah ne ya hada tsakaninsu Allah ne ya haɗa soyayya tsakaninsu ya sa suka soka ya aje su a gabanka sahabin annabi fa sallallahu alaihi wasallam wani da ya zo ya musulunta aka kammala yaki sai aka dauko annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba ganima ya dauko ya mika ɗaya daga cikin su sai shi wanda ya ce wannan ya manzan Allah me ka bani ce rabanka ne na ganima ce wallahi ba na biyo ka saboda wannan bane na biyo ka ne saboda in samu aljanna abin da ya kawo kenan kawai ba dan ka bani ganima ba to ka dubi wa'annan mutanen da duniya ba damuwarsu ba bace kawai su annabin ne a gaban su sallallahu ta'ala alaihi su ne wanda suka baiwa annabi kyauta annabi ya ba su su ne wanda suka ci abinci da manzan Allah sallallahu ta'ala wasallam su ne wanda annabi ya kai ziyara gidajensu suka kawo masa ziyara sallallahu ta'ala alaihi su ne wayanda suka suka suka suka suka suka yi sallah a bayan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi su ne wanda suka yi hannu da hannu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne wanda suka raka manzan Allah filin yaƙi sallallahu alaihi wasallam su ne wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gidaje sahunsu yana shafa kirjinsu su yana cewa ku daidaita sahu ku gyara sahu su ne wa'annan mutanen su ne wa'anda suka yi musafaha da shi annabi sallallahu ta'ala sallam wa'annan wani ya buɗi baki ya ce mutanen banza ne kuma a saurare shi wannan ba a kyauta wa manzon Allah ba sallallahu ta'ala alaihi sallam ba a yi wa manzon Allah kara ba ba a yi wa manzon Allah mutunci da daraja ba a yi mu'amala da su abinda manzon Allah ya ce fa man sabbahum duk la sabbu sahabi ashabi kar ku zagi sahabbai na inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man sabbahum duk wanda ya zage su annabi ya ce kar ku ci abinci da su walatu walatu jalisuhum kar ku zauna da su walatu wakiluhum kar ku ci abinci da ta su walatu salli ma'ahum kar ku sallata walatu sallu ma'ahum kar ku sallata tare da su in ji manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yanzu idan mutum ya zo zagi mahaifin wanda daga cikin mu ya zai iya cin abinci da shi zai iya zama tare da shi zai iya sallata tare da shi dan me wani zai zagi abokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a matsayi daraja wa'annan sahabban sun fi mu daraja sun fi iyayenmu matsayi da iyayenmu suna da matsayin da suka kai da ba yanzu ne Allah ya kawo iyayenmu da Allah ya kawo iyayenmu ne tun zamanin Annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallam suna da matsayi ne ba kusa -sabab.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 sahabban annabi mazansu da matansu sallallahu alaihi wasallam sun tara wannan saboda haka Allah ce a addallahu lahum magfiratan dukkan sun samu gafaran Allah tabaraka wa ta'ala wa ajran azima da sakamako mai girman gaske saboda haka sun dace da samun rahamar Allah sun dace da samun yaddan Allah su ne suka fara shiga cikin ajin ya ayyuhal ladina amanu su suka fara amsawa sannan duk wanda ya zo a baya ya amsa da Allah ce radiyallahu anhum su suka fara samun yaddan Allah sannan duk wanda ya samu yaddan Allah daga baya ya samu yaddan Allah kowa dan daga baya ne ya zo su ne suka samu wannan a gare shi Allah ya taimake mu yan uwa masu albarka a nan za zamu dakata insha Allahul Karim abin da muka faɗi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu lada akai wanda mu kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu zama cikin waɗanda suke ganin darajar manzon Allah sallallahu ta'ala sun suka ganin mutuncin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama mu'amala mu da manzon Allah duk da bayi nan Allah ta'ala ka karbi wannan mu'amala ta mu ya Allah duk abin da zai sa a je gaban karanta tashin alkiyama a ce mu'amala mu da annabi ba ta yi kyau ba ya Allah muna roƙonka kar ka sami irin wannan mu'amalar ya Allah ka kara mana samun darajarsa sanin matsayinsa sanin mutuncinsa sansa a cikin zukatanmu ya Allah Allah ka taimake mu Allah ka taimake mu Allah ka taimake mu wanda ta sha albarka Allah kara mata albarka subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik